kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna kamilu majid amma ba fa inna sadaqal hadis kitabullah wa arsalal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau mun kai sha uku ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1442 daidai 25 ga watan hudu meladiya shekara ta 2021 eh, akwai dan wani bayani takaicacce da na yi bayan sallar la'asar wato lokacin da muke karatun yamma yana eh, ga wasu ku wadda suke zuwa da yamma sun na son sun saurari wannan bayanin da na yi amma wadda suke zuwa da daddare ne daidai wannan lokaci bayan sallar tarawih yana jin ba su ji wannan bayanin ba kuma karatutukan da ake din na yadda ake saka su a kafafen watsa labarai na yamma daban na dare daban yana ga babu laifi idan mu maimaita wannan bayani din kawon mu ci gaba da eh, karatunmu a inda muka tsaya eh, bayanin da na yi shi ne akan magana abin da ya shafi malam isa alifantami eh, da yawa wasu sun yi text suka turo mini cewa ya kamata yi bayani faɗi matsayina ko fahimta na akan abin da yake trending a yanzu a kafafen watsa labarai to wasu na kama su reply cewa ai matsayina a fili yake ba kuwa yake wanda mutum yana bibiya na sai dai illa iyaka eh, bayanin ban yi shi filla-filla ba yadda matsayin nawa zai daɗin fitowa fili kowa ya sani to yana cikin dalili da na farko da ya sa na yi bayani da a karatun yamma dalili na biyu shine akwai jami'an tsaro da suka same ni ina jin eh, ba lalle sai na faɗi daga inda suke ba amma dai yana jin sun kai kama mutum biyar hakan nan a yadda yake tsammani suka tambaye ni me zan ce game da shi isa alifanta ne kan abubuwan da yake gudana a daidai wannan lokaci to alhamdulahi na yi musu bayani kurgudan fahimta ta kuma bayanin da na yi musu ɗin kusan shi ne na bayyana wa jama'a a lokacin karatu na eh, yamma to yanzu ɗin ma bayanin ɗin da shi ne ba wani sabon abu ba ne to kamar yadda eh, kuka sani tsakanina da eh, alifan tami akwai rashin fahimta wato bi ma'ana akwai sabani tsakanina da shi wanda kuma iskiliya kowa ya sani to sai dai kamar da kuka sani ni saɓanina da mutum bai hana bai sawa idan na zo magana kansa kasa masa adalci hmm. duk saɓaninmu da kai ba zai hana maka adalci ba domin allah ya ce ya yi walazi na amanu la ya jirman na kuma shana'anu ƙaumin ala allah ta dilu dilu huwa takowa allah ya ce kada saɓani ko ƙiyayya da yake tsakaninku da wani ko wasu ya hana ku yi adalci Allah ce eh da huwa rabu littaqwa ku yi adalci adalci shine zai kusanta ku zama masu tsoron Allah idan kaga duk mai tsoron Allah dole ya adalci tunda za ka yi magana ba don shi wanda ka yi magana kansa ba ne da ka yi ne don uwa don Allah ɗin yawwa saboda hakan nan Eh, jawabin da na yi shi shine wadda na yi wa jami'an tsaro kuma shi ne na bayyana illa iyaka sai dai su jawabin ɗinsu ina faɗa suna rubutawa eh, ban jawo ayoyi wadda na ja a lokacin da na yi ne a da yamma ba an gane wannan amma da yamma na jawo ayoyi akan abubuwan da na faɗa to eh, da farko dai da yawan kunan kowa da kowa musamman waɗanda suke bin kafafen watsa labarai suna jin abin da yake gudana akan al'amarin malam isa alifantani abin da yake gudana shine cewa gungun waɗansu mutane sun yi rubutu a kansa suna zarginsa da cewa ɗan ta'adda ne yana kuma goyon bayan ta'addanci yana goyon ban ta'addanci don haka suna kira ga gwamnatin tarayya wadda ta yi sakin ɗinsa out ko da ya yi ainihin voluntary resignation ko a kore shi ko ya sauka da kansa wannan shine abin da su masu rubutun suka faɗa kuma sun kafa dalilinsu da ya sa suka ce shi ɗan ta'adda ne yana goyon bayan wata yana sympathizing din terrorist masu ta'addanci dalilin shine suka ce a wasu karatuttukansa da ya a shekarun baya don sun sa audio din sun sa muryarsa cewa cikin wannan murya din ya yi 'yan ta'adda ya kuma musu addu'a suka ce misali ya yabi usama bin ladin ya masa addu'a da abu musa abzarkawi ya masa addu'a mulla umar ya masa addu'a eh, shekai ya haya ya yi masa addu'a ya yi masa addu'a kuma ya yabe su wannan ya nuna kere yana tare da su suka ce ta kuma ita najeriya din nan is a circular state ƙasa ce wadda ba ta rike da wani addini guda ba ruwanta da addini akwai christians a ciki akwai musulman a ciki akwai pagan a ciki akwai majus a ciki to wannan kujera kuma da yake kai ta uh, minister of communication is a sensitive position mukami ne mai muhimmanci da kamata wanda yake da rike da irin wannan ra'ayi kuma a ce shine minista na najeriya kuma wadda abin ya shafi kowa da kowa ba haka suke ganin cewa ko dai shugaban kasa ya cire shi ko kuma shi da kansa ya resign kuma wannan shine dalilinsu to wannan kusan da arewa da kudancin kasan nan akwai masu irin wannan ra'ayin da yawa a cikin musulmi ma da yawa cikin wadda ba musulmi ba da yawa akwai kuma waɗanda ba su goyon bayan wannan ra'ayi da musulmi da wadda ba musulmi ba haka ne yawwa to shi ma malam isa alifantami ya yi responden ya amsa ya ba da nasa dalilan na rashin kasancewar shi ba dan ta'adda ba ne shi bai goyon bayan waɗannan mutane da aka kira su 'yan ta'adda bai goyon bayan su kuma bai tare da su kuma ya faɗi eh, dalilinsa a kan haka to ni a gurina duka bangare biyun akwai abin da na ce a kansu a fa'inta ta da shi kansa malam isa tami da kuma wadda suka yi wannan rubutu din to da farko da yamma na fara da su wadda suka yi rubutun ne da kuma dalilin nasu na fara da su na yi magana a kansu cewa da suka ce dan ta'adda ne kuma yana goyon bayan ta'addanci menene dalilin su? saboda wannan uh, audio nasa da bidiyo nasa na cewa ga addu'o'i da yi na ce eh yes tabbas haka ne nima na ji su duka na ji waɗannan maganganu nasa da yi a shekarun baya na ji su to nan abinda ni na gaya wasu waɗannan jami'an tsaro shine cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa na ji su kuma ya faɗe su shi ma kuma bai musanta ba akwai amsan da ya bayar amma ni ban gamsu da ita ba ba na tare da shi kuma kan haka kuma amsan hankali ba zai kama ta ba sannan su kuma abinda suka faɗa na cewa ɗan ta'adda ne ni ban yadda shi yana tare da su alka'ida ba da ko boko haram kamar da suka faɗa don sun ce yana tare da boko haram yana tare da alka'ida su kuma waɗannan su ne 'yan ta'adda na duniya yara ce minista a ce minista yana tare da waɗannan to kamar yadda nake cewa ni a guri na a babi na adalci baya tare da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu bai tare da alka'ida bai tare da boko haram to su abinda suke cewa to in bai tare da su me yasa ya presin ɗansu ya yabe su me yasa ya yabe su ya muku musu addu'a in bai tare da su ko ba gane ba ne to ni dalilin da yasa na ce bai tare da su na san shi kyakkyawan sani Eh, ni dalilin da nake ganin ya sa yi waɗannan maganganu shine ɗabi'a mutamu mata eh, musulmin arewa da kuma matasa ɗabi'a musulmin arewa ba ba musulmanci arewa kusan yawancin duk musulmi ma yanzu a duniya da kuma matasa shine su fa'intarsu duk wanda ya ɗauki makami ya tunkari gwamnati ya ce jihadi zai yi to za ga gaba ɗaya ana goyon bayansa an rufa masa a matsayin shi ɗin nan jarumi ne kuma jihadi yake ko da bai cika sharuɗa na jihadi ba wani abin da ke gudana kenan duk wanda ya ɗauki makami za a goyi bayansa ana ganin jarumi ne rajulun ne mutahammis mai hamasa ta wani yana ɗaya daga cikin dalilin da ni nake ganin ya sa ya yi irin waɗancan maganganun me yasa na ce dalilin kenan na farko akwai abubuwan da suka faru wadda ya nuna ba yana tare da su ba ne na ɗaya a cin aƙidan waɗanda aka ambace su alƙa'ida da kuma jama'ata lissuna da'awati wal jihad ko kuma ce boko haram kawai da aka fi sanin su da wannan suna suna da wata fahimta ko aƙida suke tafiya a kanta shine cewa idan mutum ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin da ba ta musulunci ba gwamnatin da ba ta ɗabbaka shari'ar musulunci kamar irin ta najeriya su a wurinsu yana aikata haramun ne zai kuma iya kai shi ga kafurci ta yaya cewa wadda ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin da ba ta musulunci ba kamar ya mata baya a ya yarda da ita to yarda da kuma kafurci kafurci ne alrida bin kufur kufur yarda da kafurci kafurci ne sai sa ba su yarda musulmin kirki ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin da ba ta ɗabbaka shari'a musulunci 'yan shi'a ma a shekarun baya suna da irin wannan ra'ayi suka hana magoya bayan su membobinsu shiga gwamnati amma daga baya sun janye sun shiga da shi kansa boko ɗin ma a wurinsu haramun ne amma daga baya sun janye sun sa yaran suna boko a dainan najeriya haka ne ko ba ka ne. na ce to idan ko haka ne bai halatta mutum ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin da ba ta musulunci ba to ayi sa ali ya aiki a ƙarƙashin wannan gwamnati ya yi ko bai yi ba a kuma wurare daban-daban to kenan ba zai saba ma ƙungiyarsa ya saba ma ƙidarsa ba ya aikata haramun ko ya zama kafiri ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin da ba ta shari'a musulunci ba kun gane fayin dina sa'annan na biyu ya aiki a saudi arabia saudi arabia tana daga cikin gwamnatin da ta yaƙi su osama bin laden ya zama ma wanted tana neman sa ruwa a jallo har ya gudu ya yi gudun hijira ya tafi sudan daga sudan ya tafi afghanistan bayan daga nan kuma ya karisa pakistan inda aka kashe shi aka yi bambadin ɗinsa to saudi arabia kafin su ɗauki mutum aiki sukan yi bincike akan biography nasa da history nasa da sun san cewa yana gwamban su alka'ida ko boko haram za ba su ɗauke shi aiki ba haka ne ko ba haka ba ne haka na ce wannan audio nasa da ya yi ba ya yi ne akan cewa shi dan boko haram ba yanayi ne da a lokacin ya samu kansa a ciki a mutanen da suke ban su osama bin laden wadda ta kai har mutane suna sa sunan 'ya'yansu a kai hmm. mahaifi da ya sa masa osama ko abu musa haka ne? hotunan su ma tare can hoto haramun ne amma mutane suka dinga sayarwa rahoton usama jikin motar mutum a mashin ɗinsa a gidansa aka dinga mannawa saboda soyayya to wannan shi ya ɗebe shi ya yi wancan maganganun amma ba wai yana tare da su ba yana tare da su ba a idan yana da wannan aƙidan aya ko su maganganu da ya yi na magana a tafi jos hmm. har kuka ya yi a wancan lokacin amma ya je? ba me za bai je ba a ta sai ku wa kanku amsa me za bai je ba me yasa to in ka dawo wajen boko haram kuma abinda ya san ce ba dan boko haram ba ne bai yarda da su ba lokacin da magoya ba muhammad yusuf wadda aka kashe shi sun yi inviting ɗinsa ko sun yi inviting ɗina cewa mu yi dibiyar da shi mai mukabala a nan bauchi kuma na amsa musu kuma shi muhammad yusuf ya zo ya zo muka yi mukabala da shi tun safi ha zuwa yamma a gra bidiyo kilif din ayyana nan ta shi mana isa ali bayan ya ji mun yi shi ma ya kira shi suka yi bayan mun yi ni amma fa bosu ne don saboda ni suka zo aka sa rana to nan abun tambaya inda yana goyon bayan boko haram za a yi mukabala da shi a ita mukabala akan yi ta ne a lokacin da aka samu opening ko mace differences na ideology ra'ayi ya saba a kida ta wata sai yi menene mukabala sai yi debate ba mun yi da dan gidan Shehu Dahiru a nan ba hmm. ai mun yi mun yi da wai Ahmad Imam a nan ma sama ai mun yi hmm. to amma shi in yana tare da su ya dai mukabala da shugaban hmm. abun inda yana tare da su sannan na biyu kuma du ai sun sun ba da umarnin cewa ai executing ɗinsa duk inda ka same shi duk inda aka same shi a zo a kashe shi hmm. sun ba da umarni ma magoya bayan su duk inda ga shi kawai a kashe shi hmm. to idan yana tare da social members ne za su ce a kashe shi so kaga nan idan ka dubi hoton abun shi ba dan alka'ida ba ne shi kuma ba dan boko haram ba ne hmm. inda ya adalci amma cewa shi ba ɗansu su ne, ana magana me yasa ya yabe su ya musu addu'a ya yi addu'a mulla umar ya yi wa zarkawi ya yi wa shek ya shishani da musu abu zarkawi da sauransu me yasa ya musu addu'a shi ne ce dalilin musu addu'a yanayin arewa ne a lokacin duk wanda ya ɗauki makami ya tunkari gwamnati ko ya tunkari gurbin waɗansu mutane kawai ana ɗauka eh, mutumin kirki ne jihadi zai yi sai sa kowa ya dinga musu addu'a na alheri ai ba shi ba ne akwai mutane da yawa yanzu an yi irin waɗannan ba shi ba ne sun yi to yanzu ka ɗauko audiyansa na can baya ko bidiyonsa na can baya ko maganarsa na baya ka dasa masa a yanzu ka ce shi dan boko haram ko da alkaida ne na gaba ya masa adalci ba eh hmm, ai ba adalci ba ah, me dai sa ce ba ya masa adalci ba bari mu koma maganarsa shi ya sa anan inda ga gane cewa ba ya masa adalci ba ah, ya fito ya kare kansa amma kare kansa da ya yi ni ban yadda da wannan kare kansa da ya yi ba hmm. kuma hankali ba zai kama ba daga cikin maganganunsa ya ce ya yi wantan maganganu ne saboda yarinta saboda yarinta ya sa ya yi su amma yanzu ya janye su tunda girma ya zo masa to wannan magana ta sani ban yadda da ita ba ban yadda da ita ba wannan magana ta sa ban yadda da wannan magana ta sa ban yadda da ita ba kwata-kwata simple and easy akwai amsan da ya kamata ya ba da ita Wanda kowa zai yarda hankali kuma zai kama inda ita ya bayar da an gama da ya zama case close ma sai ba da wannan uzurin cewon yarinta ne ya sa yi wannan maganganu to ni abinda ya sa na ce ban yada da wannan ba a lokacin da yin wannan magana he was above 30 yes ya wuce shekara 30 ya kai about 34 uh, idan mutum ya kai shekara 34 ba a ce masa yaro matured ne ba yaro ba ne hmm, ko wannan shekara 34 yaro ne ah, ba maganan yarinta ba maganan yarinta kwata-kwata kuma in har aka ɗauki maganar cewa yarinta ne akwai matsaloli manya-manya da za su biyo baya kuma za a kafa masa hujja za a kafa mana hujja ya yi tafsiri a wannan shekarun nasa ya ba da fatoyi bila adadin a wannan shekarun nasa to me matsayin wannan fatoyin da tafsirin da ya na ƙura'ani a wancan lokacin sai a ce a ah, to yarinta ne don haka duk karya ne ya faɗe su a yarinta shi zai da wannan a ce duk tafsirin da ka yi da duk fatawan da ka bayar ka bayar da su ne a yarinta lokacin kuma ba a karɓar maganan yaro kenan duk fatawan da ka bayar wa mutane sai a ce su janye kar su yadda da su bayanan da ka dinga yi a karantar ta ce kar su yadda da su saboda yarinta ne a yaro ne to kaga wannan magana sace muku in aka dauke ta akwai hatsari a ciki sosai ga shi kansa da abubuwan kuma da ya karantar mutane dubbai ko miliyoyi sun ɗauka sun yi aiki da shi kawai kenan sai ce sun yi aiki da fatawoyi na kuskure haka da ce wannan fatawa ba daidai ba ne hmm. bai kuma gamsar ba hmm. bai satisfied din kowa da ita ba hmm. ka ci kai kama ba ta maka rai ko? ai malam ba shi kadai ba ni ma kai ma ranka ya baci ko? ni ma na da abin da zan faɗa malam eh ni ma da na ji ta ta dan yi shakin ɗina kaɗan to sai dai kasan nan adam kowa da irin nasa tunanin da abin da ya kamata ya yi amsan da dai ba ɗaya ce in ya ba ita an wuce wannan kuma kowa dai gamsu amsan ita ce lokacin da na yi wancan maganganu a baya ban fa'ince su ba don haka na yi kuskure na janye ya ce nima na bin rubibi ne ya ce nima na bin rubibi ne don haka na yi kuskure na janye yanzu ba tare da wannan ra'ayi hmm, ko su suka ji za su ba shi uzuri ce simple ai akwai malamai da yawa da suka ba da fatawa suka zo suka janye imamu malik ya ba da fatawa ya janye imamu shafi ya ba da fatawa ya janye imamu ahmad ya ba da fatawa ya janye ibnu taymiya ya ba da fatawa ya janye kuma ba wani malamin da zai ce duk fatoyin da yake bayarwa bai taba janye su ba saboda ai kullun research kake research kake ba yadda kake karawa hmm. in ko research kake yi ka ba da wata fatawa a kan abin da baka fahimta ba ko baka yi ainihin research mai tsanani ba sai ka zo ka janye in ka janye kuma duk duniya ta baka uzuri hmm. ba za ka zama jami'i ko babul ba haka ne ko ba ka bane ya ce ya janye su ya yi kuskure amma maganar yarinta a'a hmm. kai ba ba malamai ba manzon Allah ma annabin Allah ma ya yi wani abun da daga baya ya gane kuskure ne ce ya janye annabin Allah da kansa wani annabi ne annabi ibrahim alayhi salatu wassala idan ka koma suratul tauba a aya ta 114 Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم دليل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا إلا عن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم جيد جيد نعم الله يتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موئدة وعدها إياه فلما تبين له annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna da la'awwahun halim Allah ya ce mu da an ta musu isa annabi ibrahim gafara da ya nema ma babansa ya yi ne a babin cika alkawari kawai lokacin da shi annabi ibrahim ya yi alkawari dai masa addu'a abu a halin babansa bai gama bayyana masa bai fahimce shi ba ya alkawari ya ce su sa'astaghfiru laka rabbi za ka tuna qala sa'astaghfiru laka rabbi wuka na bi hafiya awwa na'am wa ta zilikun atazilukum hmm. annabi ibrahim bayan babansa ya ce zai kore shi wa harjirni maliya ka kaurace hmm. mun kauracewa mai yawa sai ce to ka yi hakuri zan maka addu'a zan nema maka gafara wurin Allah in ji annabi ya yi alkawari wa babansa hmm. alhali nema ma kafiri mushriki gafara haramun ne a kowane addini hmm. Hmm. ma kana lin wallazi na amanu ma kana lin wallazi na amanu an yastaghfiru lil mushrikin ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم جيد Allah ya ce ma kana lin bai dace ga wani annabi ba kaga dukkan annabawa kenan domin ga ma ninnafi nabi na kira wannan kiratu ba da nafi ta ummu ka'ida ce bai dace ma kowane annabi ba wallazi na amano da suka imani tare da shi an yi stafiro lil mushriki su nemi gafara su yi addu'a wa mushrikai ba da ma ta bayyana lahum hmm, annahum min da ma ta bayyana lahum annahum ashabu jahim bayan ya riga bayyana musu karara cewa yan wuta ne kuma suna neman su addu'a kaga bai Ibrahim bai bayyana masa ba hmm. bai fahimta ba ko gane ba ne hmm. amma mu koma ita wannan aya din da ka jawo hmm. wa ma kana ibrahim ali abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma bayyana lahu annahu annahu aduwwun lillahi lokacin da annabi ibrahim ya fa'inta ya gane ya fito masa karara babansa cewa makiyin Allah ne makiyin addini ne ba zai musulunta ba hmm. me yi tabarra aminu hmm. sai dawo daga rakiyansa bai sake masa addu'a ba bai sake masa addu'a ba ta kenan kaga da addu'a da annabi ibrahim yi me yasa yi? rashin fahimta rashin hmm. sani amma daga baya da ya sani fa to kai ma idan kana ganin addu'a masu usama bin laden su zarkawo su eh, yahaya sheshani kuskure ne shikenan sai ka dawo sai ka daina ka gaya mutane ka ce wani addu'a da na janye ban fahimta bane amma yanzu na fahimta salas an wuce wannan hmm, ko ba ka bane amma kuma sai kawo maganan yarinta sai kawo maganan yarinta wannan kuskure ne hmm. bai nemi shawara ba ko wallahi eh, gaskiya ne gaskiya ne wallahi ya eh, bai nemi shawara ma abin da ya zo ma dina kenan eh. nace a matsayin yanda wannan abin ya da nemi shawara wallahi ko kai yace as'ala alaga mata ko ni ya da ya tuntube ni wallahi baraka baraka ba bashe wannan magana ba za ka bashe ba wallahi bai nemi shawara ba yau da ma keep silent ya shiru kawai irin wannan ah, ai yanzu maganar da yayi da ita suke ta zagawa suke ta rafkan shi kuma ba ku sani ba akwai wata magana da ita kuskure da sori kai a mana akwai wata magana da ita kuskure wadda wannan maganan makiya da na ciki da waje sun dauke ta a matsayin makami musamman 'yan bidi'a me suka dauka makami hmm. a lokacin da yake faɗan biography da his da tarihi na abu musa abzarkawi da na irin nasu usama irin sana'ullah umar yana cikin bayanin na his tarihin su yake cewa yana yi ne a akan manhajin ahalus Suna wal jama'a ya maimaita sake ce manhajin ahalus Suna wal jama'a ah, me manhajin ahalus Suna wal jama'a cikin tarihin zarkawi ko abin nan manhaji wani abu ne ka'ida ce formula ce kuma baka kawo ka'ida ɗaya ko formula ɗaya a ciki ba tarihi kake bayarwa biography na mutum kake bayarwa biography na zarkawi manhaji na da sunna biography na manhaji eh, na da sunna biography na usama manhaji na da sunna lokacin da ma aka kafa ka'ida ka'idodi na da suna ba a ma su ba ma samar da su shekaru ɗaruruka haka to wannan da ya ce manhaji da sunna ne sai makiya na cikin gida suka dauka suka ce to kun gani ko ai dama duk wani ta'addanci da ake yi a duniya ahlus sunna ne manhajinsu ne me ya dalili suka ce gashi ya faɗa da bakinsa suka ce manhajinsu ne suka ce duk wani kashe-kashe da ake yi a duniya eh, eh, eh, ahlus sunna wal jama'a ne suka ba da misali da boko haram a najeriya suka ba da misali da su osama din a najeriya suka ce kun shi ya fada. alhali wannan ba gaskiya ba wani alin sunna da dai ce ka kashe innocent people aburya ba wanda zai faɗa haka amma kaga sun lafta mana suka dinga kawo misalai suka dinga kawo misalai na biyu su na ji kuma wannan kalmar suka ɗauka, dama kuma sun suna sun yi tarko kamar da bawan Allah ne ya faɗa sun yi sun dade sun yi tarko su samu wurin kamawa kamawa su rama in ka dubi waɗannan masu maganganun da mutanen arewa da mutanen kudu ai kowa in ka bi su akwai manufansa su mutanen arewa da suka ɗauka manufa biyu ne akwai ɗaya na aƙida ɗaya kuma na siyasa hmm. akwai religiously akwai politically hmm. abinda ya shafi kuma na addini shine akwai wasu kungiyoyin da suke gaba da wadda ya nasabta kansa da sunna ko a ta ai an izala ne alis sunna ne hakan nan to tun da dama suna son samu wajen atakin ɗansu to kaga lokaci ya yi dama ta samu hmm. su kuma 'yan siyasan nan musamman npdp npdp sun ɗauki wancan kasa ɗinsa a bidiyo da yake alkanutu allahumma alaika pdp aljamiyyatin kafira mm. sai suka yi amfani da wannan amma ai da can ba su yi magana ba sai da yake kan wannan position ɗin su kuma yan kudu a wani iskiliya kowa ya sani yan kudu kan dalilin da ya sa suke kowa ya sani hmm, hmm. yan kudu kan iskiliya ba ma yana yi kwamen a kai ba kun san dalili da ya sa hmm. su damuwansu ya bar wannan kujeran mai wa ko su bukatunsu da ke ganin suke ganin baya biya ko ba haka ba ne ta wani shine dalilinsu kamun ba na kana ɗaga hannu kafin nan so da ya kamata shi ya fahimci inda aka sa gaba ya kamata shi ya fahimci inda aka sa gaba dama ba zai taɓa yiwuwa ba kai ka ce za ka ɗauki rigan addini ka sama kama kanka ka ce za ka riƙe wani babban mukami a gwamnati ta najeriya eh a barka haka ba a dubi gabanka ba a dubi bayanka ba it's impossible it's not possible ba dai taɓa yiwa ba dama in ka karɓi mukamin su to sai ka shirya sai ka shirya za ka samu criticism from all angles ta kowane kwana a wasan ka to mai yiwa shi ne shirya ma wannan criticism din bai shirya masa ba sai abu ya bullo masa kwatsam Allah ya jarrabe shi don jarrabawa ne sai test jarrabawa ne jarrabawa ne jarrabawa ce jarrabawa ce so wannan shi ne matsayina kuma wannan abin da na faɗa muku shi na bayyana wa jami'an tsaro dan na san sun bi wajen malamai da yawa ina jin suna tambayan wane ne isa ali ina ganin su ma suna so su masa adalci ne tunda mai yiwuwa gwamnatin tarayya ne ta nemi a ba ta report a kansa kuma duk inda rafi ba da report shine inda ya zauna tunda duk gwagwarmayan sai dai atbu ne da kuma nan bauchi a lokacin da yake karantar ko yake preaching ko ba nan ba ne alhamdulahi mu mun ya adalci ko ina bacci ko a gaban allah abin da zan faɗa kenan hmm, ko da sake jan ayan adalcin nan abin da zan faɗa kenan kuma that is my position wannan ne matsayina wannan shine matsayina shi wannan shine matsayina to na kana daga hannu ma in yawa asalin kamar yadda aka tafi rashin consultation da hmm. ya faru baya eh, babu consultation eh. da ya faru baya kusan kusan kamar experience da muke da shi experience da muke da shi a nan Bauchi da gwagwarmaya da 'yan siyasa da 'yan siyasa da marasa saukin gaskiya da makiya gaskiya to kagan ana maganar najeriya gaba ɗaya in ana maganar najeriya gaba ɗayanta abun ya wuce misali ya wuce misali shi ya kamata ya fahimci da ya kamata ya fahimci da ya occupy sit din da yake kai ya zo kan member ya karatu ko ya ce kala lau ko kala rasulu haka kawai ya tafi haka kawai ya tafi kawai a mu ce har yanzu yana yaro sai mu akwai yarinta a sa girman bai zo masa ba haka ne gaskiya ne kawai ya tafi babban ero ne da ya kamata da ma a yayin da ake yake gogor mm. so shi ma sai ringa shirya ba irin wannan kuma a Najeriya tana da wani formula formula in ka kai wannan level ka kai wannan level so duk lokacin da aka zo aka kawo irin wannan challenge din wannan challenge din to sai haka kawai sai ya nemo manya manyan tsotsu eh, earpiece earpiece sai sa kunnan ya sa kunnan sa ya toshe ya toshe yayi shiru duk maganar da yayi kaman bai ji ba yayi kaman bai ji ba idan yayi haka yanzu da yayi shiru in mm, da ya shiru bai reply ba bai reply ba wallahi su wa shiru da su idan su shiru wannan reply din sai wannan reply a shine mai ya kara wutan abu ah, akwai wata mata aisha yusuf wadda ake zarganta da ancest ɗin kamar ita ta tada abu aisha yusuf ai na ga bidiyo clip ɗinta sai da ta yi atakin ɗin shi kansa shugaban ƙasan ta yi atakin mai bashi labarai wa shehu garba akan me yasa bayanin da suka fitar da shi akan isa ali suke nuna ba su yadda da wani allegation ɗin da aka yi masa ba ta yi musu kace-kaca ta ce kuma dole ya sauka ya za a yi mutu ya kwafayin ɗin wani position amma yana sympathizing ɗin terrorist su ba za su taɓa yadda ba duk abin da ya sai a yi ga shi nan ta yi minti nawa in ka ji maganganun da ta yi kuma akwai irinta da yawa da suka yi wahid a bayanin halin da nigerian economy yake ci ministry da yake eh ministry da yake sensitive waje ne eh, duk wasu abubuwa da ake ganin wanda manyan Najeriya wanda suke da hannu eh. sun yi investment a telecommunication companies eh. suna karban kuɗaɗe da yawa ka zama ganin ishin ba za a yi register layi ba sai da wannan katin dan kasa katin dan ana son a tabbatar asalin real identity kowa ai identity na kowa layi. wannan ya kawo cikas kusan cinikin da suke da layi kawai da ana buga layi ne barkata barkata eh to ya zama irin babu ya zama an tsuki abin ba su samun ciniki ciniki yanzu hanyar cin abincin su initiative da ya kawo ya tafi haka kawai no possible kuma eh, wani ƙarin bayani a nan ku sani a gwargwadon experience ɗina da na samu a wajen wannan karantarwa eh, akwai waɗansu mutane a duniya suna nan ko a cikin kasashe ko a garuruwa za su jefe ka da wani abu don cimma wani abu amma har ga Allah sun san wannan abun da suka jefe ka ba gaskiya ba ne ƙarya ne amma su suna gani in ba da wannan abun suka yi amfani ba ba za su yi cibin ɗin abin da suke suka yi ba in zan saiti ne example gwamnatin jihar bauchi gwamnan bauchi da suka rubuta alage suka kai wajen 'yan sanda suka ce ni zan zuga ku dan zuga ɗalibai na su tada hankali a bauchi shi kansa ya san ƙarya suke yi ah, Allah ya sani ya san ƙarya suke yi Allah ya sani me yasa su ƙarya suke yi lokacin da aka kama ni ai an zo an kewaye masallacin nan za a shiga gari a yi zanga-zanga hmm. kun je kun yi ah. ba a hana ba an hana to idan damu masu zuga mutane ne ai dama ta samu sosai mun samu dama sosai to ka gani amma saboda shi ma bai da masharwata har suka iya rubuta wannan suka kai gidan wajen 'yan sanda hmm. bai san cin wannan abin da ya yi ba ya fara macine ne ya ƙirƙiro na ne na kwallo ala ku saurara mana bai da coach bai da goalkeeper bai da mai tsaron gida bai da ataka bai da ataka bai da ataka bai da ataka to kaga kaga ragan kaura za ta sha kwallo za ta tsinke hmm, ah, waɗannan hudu aka ce baka da su baka da coach baka da golkifa yan kwallon naka kuma ma ba su da coach baka da ataka baka da number seven <laughs> ba defender ba defender to kaga ya taro match kaga ka taro match din da baka shirya masa ba ah, wallahi duk waɗannan errors din da suke committee rashin masu ba da shawara ne kuma da rashin experience hmm. idan ba wanda yake da halal hmm. yake da shortcoming a brain ɗinsa ba hmm. malami ba abokin fada ba ne ai masu hikima suka ce ba a fada da mutane uku a duniya ba faɗa da mutane nawa uku uku number one malami na biyu hmm. uban mutum hmm. wadda yin sanadiyar ka zuwa duniya hmm. ka yi fada da shi? ka ce da ka ci nasara? malami ko magajin annabawa ka ce da ka ci nasara? ka yi makasan karya kake na uku maroƙi me yasa maroƙi ba fada da shi saboda yana da baki zai kai zai kai sauti ko ina a jikai kuma baka da bakin da zai ce ah, ku tambayi shata mana da sarkin garin su ga garba da wani miji tsayen ɗan kasuwa ya ce talotalo ta ya kake suna ne <laughs> ko gane ba ne to ba wani mai hankalin da zai ce ɗaya daga cikin waɗannan mutane uku zai faɗa da shi malami ma'aifi maroƙi duk wanda ka kai faɗa da ɗaya cikin wannan idan ɗan siyasa ne ba ɗan siyasa ba ne ba kuma san siyasar ba bai san ta ba don faɗa ne da ba zai iya yin sa ba ba kuma dai ci nasara ba abin da ke faruwa ke so waɗansu kan yi amfani da wata kalma a kan mutum su sun san ƙarya ne har ga Allah har a zuciyarsu sun sani amma me yasa suka yi ta fir'auna da ya cewa annabi musa sihiri wallahi wallahi fir'auna ya san annabi musa ba ba dan dabo bane ba mai sihiri bane hmm. ya sani hmm. amma me yasa yi wannan kalman a gaban jama'a gaban mutane abubuwa biyu ne don ya kara kujerarsa hmm. yana ganin musa zai zama masa sanadiyan kwabewarta hmm. na biyu kuma don ya wautar da wawayen mutane awamu su ki yadda da musa su ɗauka cewa mai sihiri ne amma san ba mai sihiri ba ne domin abin musa ya je masa da shi ya san ba sihiri ba ne kai ne da annabi musa ya zo ya ce maka annabin allah ne shi manzo allah ne kace kawo hujja ya kawo maka hujjar da tun da kake baka taba gani ba baka taba ji ba fa alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin nan take annabi Musa yadda sandansa yi kan fir'auna fir'auna kamar da ya ihu mu zai kama sandan ta koma sandanta ta koma sandanta fir'auna ya taba ganin wannan na wani za a yi dahu wani za a yi hu bai zahiya bai a linnazari nabi musa kawai jawo hannunsa a jikin rigarsa sai gashi ta zama kamar irin fitila mai zuba din ne mai tsananin haske ta ɗauke ma fir'auna idanu suka razana hmm. dabo ne wannan kuma da aka je wajen real yan dabo ɗin masu sihirin duk igiyoyin da suka kawo da duk abun da suka kawo sandan musa ta zama maciji ta bi duk ta haɗiye su hmm. kuma ta dawo yadda take wani ɗan dabo ne zai iya wannan wani mai sihiri zai iya wannan ka san wannan kawai aikin Allah ne hmm. aikin Allah ne sau da aka fir'auna da ya zargi annabi musa da sihiri ya san gari ya yake musa ba dan sihiri ba ne kai mushrikan makka da suka kira manzon allah boka mawaƙi wala sun san ba haka ba ne hmm. sai sa ma sun ba shi wannan sunan su da kan sai su bihe su canja hmm. da suka ce sabi'i suka ga hankalin mutane ba zai kama ba sai suka ce sahir suka ga bai da kama ba suka ce sha'ir hmm. suka ga bai da kama ba suka ce kahin hmm. suka ga bai da kama ba suka ce majanun ne ma kace hmm. ma kuka ce duk waɗannan alƙab ɗin sunan nake da suka rataya manzon Allah wallahi sun san ba ɗaya yi wanda yake gaskiya haka kuma yau wani ya ce a ah, mala idris dan ta'adda ne yana zuga ɗaliban su ta da hankali shi kansa ya san ne ah, sosai duk wani kwamishina da da aiko daga abuja ina ɗaya daga cikin mutane ukun da ake ba da sunansa cin ana son a samu security a jiha a tuntube su su ba da shawara kuma shine zaka ce ni nan ta dare hmm, na gani ka faɗi gaskiya kana ganin ya ka san kariya kake kuma mutanen gari masu nan ƙarya kake yi fitintunu nawa suka tarar abauci ne sanadiyar mutuwan wutan kuma shekara 30 kusan talatin ke nake karantar wannan ka gaya mun rikicin addini ɗaya tak da ya tashi aboci ya zama ni ne na na sanadiyar su kawo ɗaya misali amma akwai rikicin addini da ya tashi a nan wa aka zarga to amma yau ka zo kana cewa ni dan ta'adda ne dan ta'adda ne to a daga cikar mu tsawo to inda dan ba da wani a gurguje saboda ga wani na so time eh abin da ya faru shine last time to shekara biyu da suka wuce shekara biyu da suka wuce abin da ya faru ya faru da abin da ya faru ya faru na maganan kama na maganan kama ne OCCIB uh, OCCIB na bauchi a wannan lokacin eh. sunansa shehu dayu sunansa shehu dayu eh. ya kira ni ya kira ka eh. da ya kira ni da ya kira ka eh yake ce yana son yana son ya ga press release da muka saki ya ga press release da muka saki a matsayin kwamitin ɗalibai. a matsayin kwamitin ɗalibai na Ko wani ya tashi hankali. ba da wani ya tashi hankali ba ko ya yi zanga zanga ko ya yi zanga zanga saboda ba koyarwar da ka mana ba. saboda ba koyarwar da na muku ba abin da muka a'a dakata sorry bari interrupting ɗinka akwai marasa sagiru durbin in kiliya same ko bai same ku ba me ya ce bari ku ji daga bakinsa go ahead bayan kama ne eh, yes eh, ai ba ba wasu ƙarya ba kusa da gida ah, assalamu alaikum kamar da wani farada zo lokacin da aka kama shi ran da aka kama shi kenan da dare an taru a mutane sosai har wasu suna kokarin a fita a yi tattaki a jere. Option dss ah, to muka yi kokari dai ana kwantar da hankalin mutane kuta wannan ba style ɗin ba ne ba karantar mu ba ne ba a wannan zanga-zanga ko zuwa waje wani ba mun ga wannan sai su can su ah, kawar suka samu labarin cewa an kwantar da hankali ba wani abu su ne ruwan waya ɗauka sai ce zo nasa dubi ɗinkin ya ce kuma yana sako na da sako daga wajen gwamna ko da mutum ne shiga wannan ba gare mu ci sako shi ne mana godiya saboda kokarin da muka na ganin cewa a yi tada hankali an ji a yi zanga-zanga saboda wanda ya faru da ya san shi ake targeting ya sa aka zai mana godiya da yadda muka kowa da kowa mai wa boys din malam sagir is not clear da Allah sorry ka tsakata mana ka tsaya mana boys din malam sagir is not so clear kamar nawa bari in ƙara bayyana muku abin da shi ya faɗa lokacin da aka kama ne na gani ma lokacin I was detained ko lokacin na tsarama sai shi wannan durban inkil yanzu yana jin yana cikin abubuwa na wannan gwamnati masu darakto na dg na basa ko yawa sai ya bugo waya wa malam sagir sai ce yana dauke da sako ne daga wajen kaura cewa a yi wa ɗalibai na godiya da ba su shiga cikin gari aka yi kone-kone ba ko aka yi tashin hankali cewa kama malam da aka yi shine target sai aka kama ni ne ya kama ni ne saboda suka kama ni lokacin suna ganin cewa za a yi tashin hankali bauchi ta kama da wuta a zo ba a rantsar da shi ba kaga shine target to kai da ka ce a yi godiya ma ɗaliban malam da ba shiga cikin gari suka yi zanga-zanga ko suka yi wani abu ba kuma yau su ne kake ce ana koya musu ta'addanci ka ce ana zuga su baka warware kanka ba kada akwai tuga da warware kuma wani wani tuka da warwara wadda kila kuku kuwa gane ba rana da wajen yan sandan nan da yi a wannan majalisin da wannan karantarwa wannan gurin ya yi wa ƙaura halacci da ba wadda ya masa duk majalisin bauchi ko akwai muka iya ƙoƙarinmu mu ga ya ci zaɓe don ya tsira da mutuncinsa kuma allah ya sa ya ci ya samu immunity ganuwa tsaro ba wadda ya kai shi kotu matuƙan yana kan gwamna mu muka samu masa da wannan immunity din kuma ni yanzu kai ƙara ta don a kama ni mu mun sama maka immunity kuma ni ne kuma yanzu muka sama maka immunity muka maka halacci kai na kai kara na wajen sanda wannan ba cin amana ba ce kaga akwai butulci kai mun sama maka yancinka ba da sai karan ka yau kana da immunity constitutionally kuma ni da ban da immunity <laughs> shine da kai wajen yan sanda to alhamdulillah shi ma police commissioner lokacin da na masa biyari kawai sai kirkire da dariya ya zai sai political matter ba wai security matter ba ne it's not a security issue it's a political issue ya sani kai akwai wasu mazata da shi su ma dariya suka dinga yi da bayanin da na yi musu tun farkon abin zuwa har zuwa yanzu da ake ciki sau daga mutum ya yi karya ya zargi mutum da abin da ba shi ba ne wallahi allah ba ya bari don wani haza buhutanun azim kiran ƙarya ne kawai isa ya guda bai taɓa cewa ni ɗan ta'adda ba ne don na yi criticizing ɗinsa ma'azu bai taɓa ce ni ɗan ta'adda ba ne don na yi criticizing ɗinsa ma bai ce ni ɗan ta'adda ba ne kai ne ka ce ni ɗan ta'adda ne ina koyar da ta'addanci hau abinda kuma na yi maka ban musu ba Allah ji kan Mu'azu ba ya mutu ba dan siyasa wanda ya san siyasa ai na ga muku ya taba zuwa gida na karfe 10 ya samu dalibai na yace amma Amar sallama suka ce mala in ya shiga baya fita ce ni ne gwamnan Bauchi ba suka ce eh ba zai fito ba da safe da gari ya waye suka gaya mini wallahi sai na dauka ya yi fushi kafin karfe goma sai ga wayarsa ke kyalkyale da dariya ma ya ce malam jiya na san ana ɗakin mai kofan gabar amarya sai ya samu aka ƙi ganin gwamna abin ya wuce a wasa da dariya ya kuma zo da kansa amma kai ka zama very arrogant kai ka zama very arrogant eh masu sauni ya zo nan irga irka bar can akwai lokacin da ake nan masallaci ya zo aka tambaya ina malam yake ka ce ina sama to ta inda zai bullo ban gan shi ba sai ya sabara do sa do sai ya ja kafata <laughs> ina waya he naga ma'azu ne shi ma'azu in kai fada da shi sai mai da abun wasa hmm. kaga wani shine real politician It's a real politician kai ma azuma an kai fada da shi a lokacin ne ma zai kusanto da kai real politician akwai mutanenmu na gwaranta bauchi at the end of his tenure ko time ne regime dinsa ya je da wani bature akan za a yi musu hanya mutanen garinmu suka ɗauki dutse suka bi shi jami'an tsaro masu fushi da fushin wani aka ji a kamo su cikin mota aka zo aka tsare kun sa abin da ya faru washe gari da ma'azu ya ji ya ce a irga masa su aka ka irga masa a ce ko mutum hamsin ne ya biyo kowa mashin ya ce a sake su tafi gida ko ya koma gida da sabon mashin ɗinsa kaga ɗan siyasa kaga politician yanzu wanda za su koma su yaƙe shi an yaƙi ya kare ko yaƙi bai kare ba sai dai su yi masa kamfe sai dai su yi masa kamfe kaga dan siyasa kaga dan siyasa kuma ma ya zuba ya riko a zuciya idan ya maka bambami ta wuce ba zai rike ka bai ce shi ba shi ba ya yafiya ba ka yafiya who are you Allah ma da ya halice mu yana yafiya amma kai da ka baka halicce mu ka ce ba ka yafiya who are you Allah da ya halice mu ya ba mu abinci ya ba mu ruwa ya ba mu komai mukan saba masa ya kuma yafe mana ya kuma ce kowa tuwa a buɗe take ina mai tuba a hadisin da hadisin abin da ayyama kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ala rabbi billahi rajim qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu na'am la min rahmatillah eh. فيها إنه هو الغفور الرحيم اللهم غفرنا اللهم غفرنا وارحمنا كنجي Allah ya ce ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqanadu min Allah ya ce ya ku yana da kai manya-manyan laifuffuka manya-manyan laifuffuka duk da haka karku ɗaya da tsammanin samun rahamata Allah ba shi ya ba mu abinci shi ya ba mu ruwan sha shi ya ba mu sutura shi ya ba mu numfashi kyauta ba mu biya ba ya ce duk laifin da kuka karku ɗaya da tsammani inna Allah ya firu zunuba ce mai Allah ce na gafarta laifi gaba daya ka sabe shi yau ka sabe shi gobe ka in shekara dubu kai kana saban sa in ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi ya gafarta maka amma kai ka ce baka baka yafiya to ka je baka yafiya Allah zai yafe mana ka ce baka yafiya duk wanda ya maka sai kai masa tit for tat go ahead to a bari bari shi daya zama las bari da bismillah je ka yayin eh. da shi OCCID ya da ya kira ka yana magana cewa yan sanda ne yake son ya yan sanda ne yake so ya ganku a wancan lokacin eh eh eh, eh. sai nake ce masa kake ce ba wani commission ko kace ku wani commission in sanda ba ce a'a saboda kokarin da muka control da kuka yi da duk girman abin da ya faru ba ku daga hankali ba kuka kuma fitar da press release da release ya kamata a ba mu nan ban ya kamata a ba ku yan ban yabo ba wai zai yi wani abu ba wai zai yi kalubalance ku bane yana yana so ya gan ku look at consultation shugabanni sai suka ce a'a sai na ce sai ya sake kiran ya sake kiran ka sai ya ce to na amince ba wa kwamishinan yan sanda don ta ka amince ba da kwamishinan yan sanda lamban ka na ce wasu na ka ce ka amince ina zaune kana zaune ko minti goma ba ka yi ba kwamishinan yan sanda sunu silemu wanda yanzu ya zama dig sai bugo mu waya sai bugo maka waya nace salamu waya kace salamu alaikum yake ke magana ne da yace kana magana a tare mana da generator karami da ka tika wuti karami karami ba eh ai ku an yi wasa tayan ne ai ta yi wuce ba har ya wuce lokaci lokaci ya wuce za su yi kana ji sai shi wannan uh, police commissioner din wanda yanzu ya zama DIG sai ya kira shi me yace maka sai yace ce wa ke magana kace wa ke magana yace kana magana ne da commissioner yan sandan jihar Bauchi yace kana magana ne da commissioner yan sandan jihar Bauchi sai nace permission to fall insa eh sai yace dariya yace dariya OCC hmm. sai ya ce ya bashi umarni akan ya nemo mu ya ce ya ba umarni wa occ aibin sai nemo ku amma ya ji kun ce ba za ku zo ba saboda ya san muna cikin tension kuna cikin tension shi yasa dutsen tension kenan shi yasa yawa shi yasa ya bugo ya za ya bugo yace yana mana godiya yana muku godiya ya ce idan da za a samu dalibai da za a samu dalibai da aka musu training suka kuma bin training da ake aka musu training kuma suke bin training irin na malam Idris da yan sanda ba sha wahala ba saboda babu tashi hankali ba tashi hankali ina da recorded audio kana da recorded audio anan a waya na eh eh amma yanzu ya sake duba amma ni na yi recording komai da komai saboda da yace commission SMT a rubuce na sa waya na ka sa a record eh to point din da nake so point din da kake so kai reason kwamishinan eh, 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda ya tabbatar mu ba wasa ya tabbatar mu ba mu tashi hankali ya tabbatar yin training da ake baku ba na tashi hankali ba na tashi hankali bane amma kuma kage yayi testify kuma yanzu kuma a zaga yanzu kuma a zaga a ce wai wai mune mu ne masu tashi wai kuma na kuma a lokacin ma an kai wannan buhutanin da aka yi mana fa ba dai wuce haka kawai sai Allah ya saka mana wallahi duk wadda kai masa kiran ƙarya don ka cimma wani abu wallahi Allah bare barka ba Allah Allah bare barka ba dan kiran ƙarya ne wannan buhtanu is a false statement allegation is a false allegation ba gaskiya ba Allah ya sauwaka eh, kun ga eh, time yayi ba mu samu ba ma muka abun nan amma alhamdulillah ya sako dai ya isa inda inda muke so ya kai duk ya kai haka nan ku ya hakuri karatu sai gobe Allah ya kai mu tafsiri muna zuwa ko gobe mu ba shi ah, ah, wai da ja aya fassara he gobe yawa an ja an ja da arife mana a'udhu billahi وبشر الصابرين أي على ربنا الذين ta ƙarshe a kanta kawai da ɗanyi kuma an rufe mata Allah! ala inna nasarallahi mummune suka ce yaushe nasarar da ya zo Allah ce yana kusa to ku yi hakuri cin nasara na kusa kai ku gaggawa don't hesitate subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amen.